This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a yau alhamis 27 ga watan agusta da kuma fatar kun wayi gari lafiya ga kanin labarai jiya laraba kasuwar hannayen jarin amurka ta tsaida jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi 'Yan sanda a jihar Virginia ta gabashin Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kisan gillar da aka yi ma wasu 'yan jarida biyu a bakin aiki jiya Laraba shi ma ya mutu daga bisani. Sannan shugabar Jamus Angela Merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar kin bakin haure jiya Laraba. Kanin labaran kenan jami'an tsaro a jihar Barnan Najeriya sun gabatar da waɗansu mutane da suka ce babu ƙage a laifukan da ake zargin su da aikatawa. ai mun ji labarin su ne daga jama'a muka yi kokari muka yi musu gadar zare sai ga kuma mun kama su sai kuma wannan albishir ga masu neman haihuwa a yanzu dai halin da ake ciki idan dai mutum yana da kuɗi yana so to kowane iri ne matsalar shi za a iya samun magani da za a iya taimaka mishi yanda zai samu nashi rabon To za ku ji ƙarin bayani nan gaba a shirin domin iyali amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jiya Laraba kasuwar hannayen jarin Amurka ta tsaye da jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi ta yadda ma wasu muhimman hannayen jari suka miƙe da kashi hudu cikin ɗari. Ɓangaren jo na kasuwar wanda ya ga durƙushewa har ta goma sha wani abu a jiya larabar ya karu da maki har 619 karuwa ta uku a yawa da ya taba gani a tarihinsa kasuwannin hannayen jari sun yi ta rikitowa ƙasa cikin makonni biyu da suka gabata saboda fargaba game da tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin china ke yi babban bankin china wanda ya rage kuɗin ruwa ranar talata don kuɗi ya yawaita a hada-hadar ƙasar ya ɗan ƙarfafa kasuwar hannayen jarin ƙasar amma na wucin gadi kawai daga bisani babbar kasuwar hannayen jari ta shangai ta rasa 'yan ribar da ta yi har ta ɗan durkushe zuwa lokacin tashi darajojin da suka fi miƙewa su ne na nike ɗin japan wadda ta haura da kashi 3.2 cikin 100 da kuma kwasfi ɗin koriya wadda ta ƙaru da kashi 2.6 lokacin tashi masu hada-hada a kasuwar hannayen jarin new york ta amurka Saka ce fargabar da rashin gaskiya a harkar kudin china ke janyowa ma masu saka jari ta fi wadda tafiyar hawainiyar tattalin arzikin china ke janyowa wani mai saka jari mai suna steven wolfire ya gaya muryar amurka cewa masu saka jari na sara ne suna duban bakin gatari a maimakon kiɗima shi kuwa alan wells na bangaren kasuwar na dme securities ya fi alakanta sarƙaƙiyar da kasuwar ke ciki ga abin da aka saba gani a lokacin bazara na sama gami da rashin tabbas kan manufofin kuɗin china 'yan sanda a jihar virginia ta gabashin amurka sun ce mutumin da ake zargi a kisan gillan da aka yi wa wasu 'yan jarida biyu a bakin aiki jiya laraba shi ma ya mutu daga bisani sanadiyar raunin harbin kansu da ya yi vesta flanagan wanda tsohon ma'aikacin gidan talabijin ɗin ne da mutanen biyu da ya kashe suke aiki ya harbe kansa ne yayin da 'yan sanda suka tinkare shi a wata babbar hanya a bayan birnin washington ya mutu ne bayan 'yan sa'o'i a wani asibiti a cewar hukumomi dan bindigar ya buɗe wuta ma 'yan jarida alison parker ya shekaru 24 da haihuwa da kuma mai ɗaukar hoto adam ward ɗan shekaru 27 da haihuwa a yayin da suke hira da wata 'yar kasuwa a smith mountain lake daura da roanoke mai tazara kilomita 375 daga kudu maso yammacin birnin washington faka da ward sun mutu nan take a inda aka harbe su an kai harin ne yayin da 'yan jaridar gidan talabijin din wdbj take yi wa victor ghana shugabar kungiyar 'yan kasuwar yankin tambayoyi ita ma gardner an harbe ta a baya amma ta rayu shugabar jamus angela merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar kin bakin haure jiya laraba ta ce kasarta ba za ta lamunta da yadda ake wulakanta masu neman mafaka ba abinda ta ce da kunya da takaici mrs merkel ta ziyarci haidenau inda masu zanga-zanga salon 'yan nazi suka yi ta jifar 'yan sanda da kwalabe da tartsatsin wuta a ƙarshen makon da ya gabata a yunkurinsu na hana bakin haure zama a wannan karamin gari da ke daura da kan iyakar kasar jamus da czech daga bangaren gabas mutane da dama sun taru daura da sansanin na 'yan gudun hijira na hidau a gabanin isarta inda wasu uh, suka yi ta mata ihu suna cewa mai yin zagon ƙasa makasa kawai kuma e eh din mu bijararru ne to amma shugabar ta jamus ta yi allah wadai da masu zanga-zangar ina so in sake jaddadawa yayin da muke fuskantar wannan abin takaici da ya wajaba mu ɗanɗana a nan cewa mutunci da karamci ga duk mutumin da ya zo wurinmu wata martaba ce da ƙasar jamus ta mallaka amma abin da ya faru a nan abin kunya ne da kuma kyama a halin da ake ciki kuma rudamun batun 'yan gudun hijira a kudancin ƙasar Hangari. ya ƙara taɓarɓarewa ta yadda har sai da 'yan sanda suka yi ta harba barkonon tsohuwa a sansanin 'yan gudun hijira na raske bayan da 'yan gudun hijira wajen 200 suka ƙi a ɗau hotunan hannayensu suka kuma yi yunkurin barin gurin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar nan mai matukar kawo ƙarshen yakin da ake shafe watanni 20 ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye da tsohon mataimakin sa ke jagoranta. Kir dai ya bayyana shakku yayin da yake rattaba hannun ajiyar Laraba a hidimar da aka yi a Juba babban birnin kasar. Akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi watsi da su cikin yarjejeniyar da muke rattaba hannu a yau dinnan a cewar Kir ga shugabannin kasashen afirka da suke wurin rattaba hannun ya kara da cewa idan aka yi ko oho da irin waɗannan ayoyin tambayar ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa kuma mai cike da adalci ba a baya dai gwamnatin ta ƙi yadda da tanadin raba iko da yarjejeniyar ta yi da na hana harkokin soja a juba da kuma na girke jami'an ƙasa da ƙasa masu sa ido a sudan ta kudu mai ja da shugaban jagoran 'yan tawaye kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa rick maka ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tun a makon jiya a ƙasar habasha to amma shugaba kir a lokacin yaƙi ya ce yana buƙatar ƙarin lokaci ƙasar ukraine da 'yan awari masu ra'ayin rasha sun cima jituwa kan tsagaita wuta wadda za a fara ranar 1 ga watan satumba wato ranar farko ta shekarar makaranta kungiyar shiga tsakani ta gamayyar rukunoni uku wadda ke kokarin kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da ya yi sanadin hallakar mutane 6,400 ta kunshi wakilan gwamnatin ukraine da na rasha da na 'yan awarin gabashin ukraine masu samun goyon bayan rashar ta yi tattaunawa a minsk na kasar belarus ƙarƙashin jagorancin kungiyar tsaro da haɗin kan turai labaran duniya kenan kuka saurara Dalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda jami'an tsaro suka gabatar da waɗansu mutane gaban manema labarai da ake zargi da damfara da kuma sayarwa kungiyar Boko Haram mai. Kanar Gusau ya yi wa wakilin Haruna Dauda biyu ƙarin haske dangane da lamarin. ko waɗanda muka samu suna amfani da sunan shi shugaban runduna ta bakwai ta sojan najeriya major general lamidu adeoshun suna ansar kuɗi hannun mutane da cewa za su taimaka a sako mutanen da muke bincike kan laifuffuka na ta'addanci kamar waɗannan mutane da kuka ce suna karban ana ke zarga da karban kuɗi don neman beli kamar kun same su sun karbi kuɗi a wajen wani hakan nan eh eh so biyu ma so biyu ai mun ji labarin su ne daga jama'a muka yi kokari muka yi musu gadar zare sai ga kuma mun kama su alhaji baba usman ne dai da wasu mutane biyu a gurfanar da su ga manema labaran da kuma ake zargi da karban waɗannan kuɗaɗe da sunan shugaban sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri sai dai sun karyata wannan zargi da cewa eh muna tare da sojoji ne muna aiki to sai shi wani yaro ya zo ya samu wannan ya ce da Allah a taimaka A kowanne za a yi a same shi shine wannan ɗan ya tambaya ya ce a ah, da aka zo aka magana na ce a dokan ƙasa ba a karɓan kuɗi a kyale mutum to shine sai aka kama wannan ɗan da aka bubbuge shi sai ce ni ne nake sa su to kaga amma kuna karɓan kuɗi eh kuna karɓan kuɗi ni a farko yau shekara biyar na tare da soja a nan Maiduguri kamar inda nake ma magana a gidan rediyo da TV in a kowanne ya ce na taɓa ansan kuɗinsa zai iya kawo kansa to ka aiki me kake eh ni informant ne yana tare da sojoji ne yau shekara biyar tun 2000 abin da nake aiki amma sun zarge ku cewa kukan karbi kuɗi da sunan shi shugaban soja akan za ku nemi belin a saki wasu eh to ni a wannan din gaskiya bana bana la'akari da wannan amma kuna tare da wannan ne eh shi wannan din yaron aiki mu ne mutum ɗari nake da shi nake aiki da sunan tun 2011 zuwa yanzu kanar gusan dai ya ci gaba da bayani ne game da wannan mutumin da aka kame a gidan mai da yace suna zarga ne da sayan mai din kuma su saida wa 'ya'yan kungiyar boko haram sannan kashi na biyu kuma akwai wani mutum da muka kama mai suna bashir ali wanda yana safaran mai da wata mota kira pijo 504 irin wadda aka sani ta daɗin nan kamata wannan mota a ce tana cin lita kamar hamsin zuwa 60 amma sai ga ya sa an mashi wani tanki na musamman wanda yana iya ɗaukar lita 500 lokaci ɗaya kuma da muka bincike shi ya faɗa mana da bakin shi cewa a kullum yana mayawa kusan guda shida so shine muke binciken shi da shi da waɗanda suke sayan mashi da mai su uku ne suna nan tare da mu muna binciken su su waɗancan mun haɗa su da 'yan sanda yana nan yana mana bayani ka bai gama gama ku bayani ba kare muna bayani ba amma kusan ga dukkan alama ko ma menene ke da wannan laita dubu uku da abu ne wanda za a iya cewa bai bisa doka kamar ita wannan mata na gansu a tare da waɗannan tana aiki a wannan gidan mai din tana cikin waɗanda ke taimaka ma wannan mutum yana sayan wannan mai din duk wani wanda zai sai mai kada ya wuce lita 20 a cikin jarka duk abin da ya wuce haka nan saba ma doka ne sai dai malam bashir ali ya kame da wannan mai din ya musanta wannan zargi sunana bashir ahmed ana kama ka a bakin mega me kai ba abin da na yi kawai mai mun sha mai na suka suka same ni wai muna kaiwa boko haram sai aka kama ni wannan motar ka ce eh mota na ne to na kake kai man idan ka siya idan na kawo a bakin bare wannan yanda ka sani kan hanyar nan gaba daya ba wanda ya bani abin nan bai sani ba ya kai shekara goma sha wani abu yana raba musu mai har yau wallahi talai ya bani shi shi nake yanzu kana tambaya kana fita duk masu sayar mai na kan hanyar nan ka ce bashir ba wanda ya bani abin kai dan black market eh, dan dan dan black market ne to ka bar baka musu bayani yanda cewa kai kana sayar wallahi na yi musu bayani wallahi talai na yi musu bayani ya nan fa mu je mu sara mega mu zo mu kawo cikin gari mu sayar ne shine in aka ba mu ba ka ba ba abin da mu je mu sayar lita mu 300 400 mu zo mu sarar musu mu sayar mu samu na cefane mu shiga kai dan wannan gwani ni dan Sulemantina ina bakin ANPC Depot mu kawo tun kafin a bude mega ma sana mu kenan oga mu sara mu zo mu rarraba mu rarraba kalanzir akwai cikin nan yanzu akwai kalanzir akwai fetur akwai gas duk abin da ne mutun da yake yana so shine zaka nema kai marko ba haka ba tun da rundunar sojan Najeriya ta mika waɗannan mutane uku da ake zarga da amfani da sunan shugaban rundunar wato mai brigadier general lamidi adeosun ga hukumomin 'yan sandan najeriya da su ci gaba da gudanar da nasu bincike sannan kuma rundunar sojan ta ci za su ci gaba da gudanar da bincike game da waɗanda aka kame da waɗannan man haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya na duniya ya sani na duniya ta ya zane ga daga harkokin tsaro kuma sai lafiya inda ma'aikatan jinya suke ƙara jaddada bukatar kafa gidauniyar tallafawa marasa galihu da ke jinya cututtuka da ke bukatar kuɗi. A cikin hiramu da Jummai Linda Iliya Gata, wata jami'ar asibitin ƙwararru masu wankin ƙoda a Bauchi da ta ziyarci tashamu ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan fannin. Eh, babban matsalarmu shi ne rashin kuɗi. Yawancin waɗanda suke samuwa da lalurin ciwon ƙoda mutane ne waɗanda ba su da kuɗi. Kuma wannan ciwon ƙoda yana buƙatar kuɗi na wankin ƙodan shi ma yana da tsada. Ga magani ga shi kuma ba kowane abinci ya kamata su ci ba. To saboda haka babbar damuwarsu shine rashin kuɗi gwamnati tana da rawar da za ta taka a wajen taimakawa za ta iya sayan abubuwan da ake amfani da su domin wankin ƙodan do a kawo a ajiye a asibiti domin a riƙa yi ma mutane kyauta za su kuma iya riƙa taimakawa da sayan magunguna su rika ba da magunguna a asibiti ya kasance akwai magani a asibiti wanda idan sun zo sun wanke kodan za a ba su su tafi suna sha a gida to kin yi bayani cewa kin lura cewa mata suka fi gayyara da wannan ciwo menene yake kawo haka a ganinki babban damuwan da ke kawo haka shine yawancin lokaci za ka gani idan mace ta kamu da ciwo kowanne irin ciwo balantana babban ciwo wanda yana buƙatar kuɗi yana buƙatar kula sosai sai ka ga wata ma a gadon asibitin mijinta zai sake ta ko kuma ya bar ɗawainiyarta a wajen iyayenta to idan iyayen ba su da ƙarfi yana zama da damuwa sosai sosai a gare ta saboda haka yawancin lokaci za mu ga cewa mata suna shan wahala sosai waɗansu ma har sai sun yi bara su samu biyan su, saboda mazajensu sun sake su kuma iyayensu ba su da ƙarfi. Jama'a masu hannu da shuni, idan Allah ya albarkace ka da ɗan wani abu ko yaya yake karka ga kamar ya yi kaɗan ne, ka taimaka duk lokacin da ka je asibiti ka sami wanda ya kamata ka taimake shi masu ciwon ƙodan nan suna buƙatar taimako sosai za ka iya sayan ba da kuɗi a sayi kayan aiki za ka iya ba da kuɗi a ka sayi kayan aikin za ka iya sayan kayan aikin ka ajiye a rika a ɗauka ana amfani da marasa ƙarfi za ka iya kuma ɗaukan nauyin wani daga cikin masu wankin ƙodan don ka taimaka mishi ko da sau ɗaya um, na sati ɗaya ne ko sau ɗaya a sati ne ma don ya kamata su wanke koda sau uku yawancinsu a sati kuma ba su da kuɗin da za su yi wannan saboda haka waɗansu suna yi sau biyu waɗansu ma sau eh, ɗaya. to idan kin ce su yi sau uku sau uku nawa ne yake kamawa kenan sau uku. sau uku ya danganta ga asibitin kama a asibitin da nike aiki ana yi dubu goma sha ɗaya ne amma waɗansu asibitai suna kasa haka waɗansu ma suna fin haka in an ce um, dubu goma sha ɗaya wanki ɗaya dubu goma sha ɗaya a yi sau ɗaya zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ka taimake su amin Haka yake Jummai Linda Iliya wata jami'ar asibitin ƙwararru masu wankin ƙoda a Bauchi. Wani lokaci kuma nan gaba za mu ƙara haske totula akan wannan batu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ka don ka ba. Ku tambaya ni ke da. Masu saurare barkama da warhaka Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Habiba Ismail, wata likita da ke aiki a bangaren da ya shafi mata a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fawa balewa a Bauchin Najeriya. Wadda take mana bayani kan batun nan da ke da mahimmanci tsakanin iyali musamman a mu na nahiyar Afirka. Wato samun zuri'a wanda rashinsa waɗansu lokuta yakan kai ga kashe aure. tsangwama da karen tsana a bangaren sirikai. Dr. Habiba tana yi mana bayani kenan kan matsalolin da ke hana haihuwa ga mata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau. Akwai kuma wa'yansu wanda um, haka dai halittarsu yake zaki ki ga cewa uh, ba sa yin al'ada ko da wani lokaci duk wata kamar yadda duk mace take al'ada. Sukan ɗauki wata biyu ko uku ba sa al'ada saboda ba ko da yaushe ne suke fidda kwai ba daga Mm, mahaifarsu wannan dalili in ba ta rilizin kwai a kan yadda ya kamata ta yi duk wata su yana ba su wahala daukan ciki wasu lokuta kuma za ki ga suna da wani ciwo ne a cikin mahaifansu kamar fibroid din idan ya girma ya rufe hanyar da kwai ke shiga ko hanyar da mani yake shiga shi ma yakan kawo matsalan wahalan ɗaukan ciki wasu kuma za ki ga halittarsu ne wasu ma ba su da mahaifan amma suna zaune ba su sani ba su ba su al'ada ba su da haihuwa amma bai dame su ba sai lokaci ya ɗauki lokaci sannan in sun je aka bincike sannan a san ga matsalan su dalilin da ya sa ba su al'ada ba su ɗaukan ciki wasu kuma za ki ga kamar a ce ƙiba ne ya musu yawa kitse ya rufe musu ovaries su. jakan inda yake fidda kwansu so ba tare da wannan kiban ya rage ba ba yadda za a yi su samu su rika al'ada yadda ya kamata ballantana su samu haihuwa ta wajen mata kenan wasu kuma maza mm. mafi yawanci za ki ga abin da yake kawo musu rashin haihuwa shi ma wannan ciwon sanyi yana musu illa sosai a halittarsu da mazantakansu yanda zai raunana musu karfin maniyi yanda ba zai ma iya fita da yawa ba ko ya fita ma da yawa din ba zai iya um, haɗuwa da kwai yanda ya kamata har ya zama ɗa ba wasu kuma za ki ga saboda yanayin wani ciwo da suke da shi a jikinsu ya raunana musu lafiyansu gaba ɗaya sai ya kasance ba su da ƙoshin lafiya ma a jikinsu ballantana maniyan shi ya karfi yadda zai iya ba mace ciki wani lokaci kuma su mazan za ki ga yanayin aikinsu a wuraren da suke aiki suna haɗuwa da wasu abubuwa masu hatsari wanda za su raunana musu mazakuntansu ya kasance maniyinsu ya raunana ba shi da ƙarfin da zai ba haɗu da ya mace ba ta ciki wasu lokuta kuma za ki ga wani ciwo ne da ɗa namiji zai yi musamman waɗanda suke yin ciwon hangu ɗin nan suna yara hmm. za ki ga kin ga sun yi shi tun suna 'yan ƙanana wanda watakila ma uwan in ba ne eh, ciwon hangu eh. wanda tun suna yara sukan yi wanda yake kumbura gefe ɗaya na hmm. fuska kamar a ce mishi hangu dai ake ce mishi da eh, hausa. Eh hangu ake ce mishi shi hangun nan na hana haihuwa. eh shi ma yakan hana haihuwa a ƴaƴa maza shi yasa ah. mukan faɗakar da ƴaƴan da iyaye mata wani lokaci da sun gan shi a jikin ɗa namiji kar su yi wasa saboda wannan ciwon za su yi suna yara ne amma gaba ɗaya in ya jini ya taɓa ƴaƴan marainan su sai ki ga ya nakasa su so idan sun girma ba za su iya samun haihuwa ba saboda ƴaƴan marainan sun raunana wasu kuma za ki ga saboda yawan sa wanduna masu matsewa ko irin nylon haka wanda suke ɗaukan ɗumi. Mm. So shi wannan ɗumi ɗin yana raunana marai namiji kuma sannan ya rage mishi ƙarfin maniyi. So shi ma yakan iya sa yakan janyo rashin haihuwa a maza. Wani lokaci kuma za ki ga um, wani aiki ne operation ne za a yi ma mutum. Mm. to idan aka taɓa ta nan wasu jijiyoyi ta ɓangaren azzakari ko mare na namiji shi ma yakan raunana wani lokaci kuma magunguna ne mutum yake sha so amma magungunan nan suna da ƙarfi da yawa sukan taɓa 'ya'yan maraina so dole in mutum yana da matsala sai an yi bincike an tantance wani irin matsala ne ya janyo shi wannan da kuma yadda za a yi maganin Yawa to a cikin matsalolin nan duk da kika ambata na maza da mata. Eh. Akwai waɗansu da ake samu da za su ke hana haihuwa kwata-kwata? Eh to, kamar a da a lokacin da za a ce babu ilimin kimiyya bai yi nisa kamar yanzu yadda ya yi ba. Za a iya cewa idan mace da tana da irin wannan matsalar da wuya ta ƙara haihuwa sai dai ta zauna a rayuwanta ko kuma ta ɗauki ɗan ɗan uwa ta riƙe amma yanzu ilimin kimiyya ya yi nisa ba kasashe masu tasowa eh, da suka ci gaba ba har kasashe masu tasowa yanzu ana yin wa'annan taimako da ake taimaka ma irin wa'annan mata ko maza masu matsala so zan iya ce miki a gaskiya eh, a yanzu dai halin da ake ciki idan dai mutum yana da kuɗi yana so to kowane iri ne matsalan shi za a iya samun magani da za a iya taimaka mishi yanda zai samu nashi rabon. To ai masu iya magana suka ce inda rai da rabo in babu rai rabo ya ƙare Allah kuma tabbatar da rabo. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. kafin na a madadin bakuwar tamu dr habiba ismail da kuma kibahiro diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa da alheri menene duniya menene daɗin duniya To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 25 na asuba kafin mu ci gaba ga wannan sako. amma ko da ilimin zamani ya shigo a yankin mu ya isko mu da ilimin addini kuma ta cikin shi akwai ilimin zamani za ka isko cewa malam abdullahi gondu da sauran malaman shehu almajiran su sun fodiyo sun yi rubutu akan ilimi na medicine wanda yake ke bukatar abin da ya shafi likitanci hmm. sun yi maganganu akan abin da ya shafi wata da rana da zagayensu abin da ya shafi solar system din nan da ake faɗa dukkaninsu akwai rubuce-rubuce da dama a kansu sun yi rubuce-rubuce akan abin da shafi geography akwai rubuce-rubuce akan abin da shafi history Malam Ibrahim Wakkal mataimakin gwamnan jihar Zamfara kenan ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jiya laraba kasuwar hannayen jarin amurka ta tsaida jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi ta yadda ma wasu muhimman hannayen jari suka ci gaba da maki hudu cikin ɗari. 'yan sanda a jihar virginia ta gabashin amurka sun ce mutumin da ake zargi da kisan gillar da aka yi ma wasu 'yan jarida biyu a bakin aiki shi ma ya mutu daga bisani sanadiyar harbin da ya yi ma kansa shugabar jamus angela merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar kin bakin haure jiya laraba ta ce kasarta ba za ta lamunta da yadda ake wulakanta masu kokarin neman mafaka a kasar ba kasar ukraine da 'yan aware masu ra'ayin rasha sun ci jituwa kan tsagaita wuta wadda za a fara ranar 1 ga watan satumba wato ranar farko ta shekarar makaranta sannan wani wato alkali a jihar colorado ya zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai har sau goma sha biyu da kuma ɗaurin shekaru dubu uku da ɗari uku da sha takwas mafi tsanani ga james holmes ɗan bindigar nan da ya kai hari wani mummunan hari a gidan kallon bidiyo a kusa da dambe shekaru hudu da suka gabata To a gaishe ka masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. kafin mai sallama bari mu ka gaisuwar ta'aziya ga gloria da henry walabai na jihar maryland nan amurka da mahaifiyarsu esther usman walabai domin rasuwar babansu mr linus modu dunya gadzama wanda ya rasu ranar lahadi za a kuma jana'izarsa yau a garin lasa jihar adamawa sai kuma gaisuwa ga ikkilisiyar ekuwa good bauchi domin rasuwar jessica ɗaya daga cikin ƙananan yara bakwai da mota ta banki suna kan hanyar su zuwa aikin ibada a church ranar litinin Allah ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. ibrahim ko kuma Ibrahim Alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.